صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا راتي دا سافية تشاتك في رمضان hijira 1442 wanda ya dace da safiya ta 29 ga wata na hudu shekara ta 2021 miladiya ta annabi isa alaihi salam idan mu manta ba a jiya mun kare karshen aya ta 89 ko aya ta 90 mun kare jiya to eh to shikenan balu an to shikenan za mu tashi daidai gabar aya ta 91 amma ka faru da kanta 91 إيه، نعم، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba cewa yau gashi an haɗu ga yusuf ga uwansa ga kuma ɗan uwansa ƙaninsa mawalu sai suka ce a inda ka ta yusuf yanzu kai ne yusuf kai ne yusuf ɗin nan ƙwari ce ana yusuf ni ne yusuf wa haza kai wannan kuma shi ya ɗan uwana qad manna Allahu da tabbas Allah ya mana baiwa ya mana kyauta ya mana falala innahu yadda lamarin yake yadda ka'idar take man yattaqi duk wanda ya tsara dokar Allah wa yasbir yayi hakuri ya jure wajen kin saba wa Allah yayi hakuri wajen biyayya ga Allah fa inna Allah lallai Allah madaukakin sarki la yudhi'u ajra al-muhsinin baya taɓar da lada ko sakamako na masu kyauta aiki ƙalu sai suka ce tallahi mun rantse da Allah laqad asaraka Allahu alaina tabbas Allah ya fifita ka akan mu kana kanin mu Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'in tabbas mu masu zunubi ne gaskiya masu laifi ne mun saba maka bai maka adalci ba kako <laughs> Allah Allah mun tsoro ne ba da kai wa in kunna la khati'in ay la muznibin wallahi mu masu zunubi ne masu saba wa Allah ne a kanka ƙwala sai ce musu la tafiri ba alaikum yau babu zargi babu laifi a kanku yau na ya ce muku <laughs> ai karamcin kenan alkarimu binul karim binul karim kaga wato karamci dama shi karimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa as-sabru 'inda al-maqdara wato ka yi haƙuri sanda ka samu damar da za ka iya ramawa yanzu misali a matsayinsa na sarki su kuma babu sarki a cikinsu a matsayinsa na annabi mursali an yi faɗa ce faɗa kamar ka ga mutum ne ya fito daga ɗaki na ta wuce mai kai ai wannan akwai ni ne mata duka ai baka burgi ba ai ka fito kana wuce a ce me baru ka ce zakin nan na kayan damusan nan na tuburmusa kuran nan na lakaɗawa duka yanzu gaban misali shugaban ƙasa ko gwamna ya ce ya matsi talakawa ai babu burgewa a ciki samun ɗan'uwansa uwansa shugaban ƙasa zai su buga eh? shi ne sa'ansa ko ya samu ɗan'uwansa uwansa gwamna su buga amma ya za a yi talaka wanda ba shi da soja ba shi da ɗan sanda ba shi da umarni ko hannu ai babu burgewa a ciki yanzu kai burgewa a wajenka to yanzu wannan karamcin ka ɗauke shi fa to kafin wannan birgewa a wajenka a ce din na ƙasa da kai ka tosaya masa da na gaya ma duk mutumin da ya fito yana huci aka ce mai kai ai akwai da na kaɗawa duka ya ce wani wawa ne amma yanzu ko cewa aka ga wanda yake kayar da zaki, za ka shi za a gan shi jarumin mutum to wannan karamci ya tafi wajen Allah shi sa Allah ba amfanuwa zai da azabtar da ku ba hmm. Allah ya ce ya yafe maka gaba ki da a hadisi sai musulmi ranar alkiyama Allah ce kalli dama bil adam hagu gaba gaba baya ba abin da kake gani sai laifi sai zunubanka ka rasa ma yadda irin da za a ci kamar ka ce kamar in nutse ma kunya ta kama ka sai Allah shi to ka je na yafe maka eh ka je na yafe maka ka je na yafe maka shikenan wannan sallallahu alaihi wasallam shi hadisi muslim yana ba da misalin wani mutum shi kana yasta'jirul wato ujara ko ajir yana hayan mutane yana hurɗa da su yana kasuwanci da su idan ka je mai gina Allah kudin sun lalace saboda kaza kaza sai ce to mun yafe wa kwanan ku bashi wani kayan na ce to a tsaya abinci shi da ci a'a ya dai ku da kawai ku bashi ji tsoron Allah kawai shi kenan da yau da su mala'iku kabari sun zasu mai tambaya ci a'a Allah ya ci kuɗi ne shi yana yin abin da mu mu ya fi cancanta da mu baya bincika bayan Allah ya matsa musu shi ma ba za a matsa masa ba to wannan karamci karamci kullum a ce mutum ya hana ka ka bashi ya yanke maka zumunci kai ka sada masa ya maka sharri kai masa alkhairi har ce la tasriba ay ta'nib wa dhanb la tasriba kaga sai ma kawo lami annafatul jins wacce dama tana daga cikin nawasib la ba. ma'ana kwata kwata ko ɗan yaya ba na zargin ku kuma na yafe muku har abada wato abdul abidin na yafe muku eh wani kenan sai ce kuma a gefe guda ya gafirullahu lakum ina roƙon Allah shi ma iyafe muku ni na yafe muku kuma ina roƙon Allah iyafe muku eh wa huwa arhamur rahimin domin shine shugaban masu jinƙai. sai ce musu idhabu bi kamisi haza ga wannan rigar tawa ku tafi da ita idan kun tafi da ita fa alquhu ala wajhi abi ku jefa ta a fuskar baban kun ji ana zuwa baba shi da Aiba ba haka za a kada masa ita da an ji ya to shikenan ya ci basira zai dawo yana gani kaga annabi yusuf ai ba ga masa aka ya mukan ci ba ko to wannan duk shi ke nuna maka cewa wannan abin Allah ne ke tsara wa'annan abubuwa ga yadda wani ke ciki ga yadda wani ne ciki ya ce ya ci basira zai dawo yana gani kuma idan kun ji gidan watuni ku zo min bi ahalikum ajma'in da danginku baki daya a zo min da baba da babu da kowa kowa a zo min da shi na eh to Allah subhanahu wa ta'ala ce walamma fasarat al'iru yayin da yan uwan nan su ne al'iru ana matafiyan nan yan uwansa karakan nan yan uwansa fasarat al'iru ai fasarat misra wa lam tablugh ila wato ila ardi yaqub sun ban misir amma ba su ƙaro sunan ba ba su dawo gida ba a hanyar su ta dawowa to kala abu shi ban su daga cin gida sai ce yake ga iyalin su da suka rage mata da raguwa ya ce in nila a ji dori su wallahi wallahi ni ina jin ƙamshin yusuf ƙamshin yusuf na ke ji laula an tufa ne ba don karku ce da rikicin tsufa ba ne laula an tusaffihun laula an tuharrimun an gane ko ba dan kar ku ce ai tsufa ba ne ko ku ce ai baba kai akwai bauta a harkar nan ba kaji kashi ya mutum ya rasu wajen shekara kaza kaza kaza kaza kaza tunda su mutanen gida ba san me ya faru ba yanzu ba sa an gaba da Yusuf da yan uwan Yusuf ba an gane ko to da yace inni la ajidu riha Yusuf kamshin Yusuf nake ji wallahi eh qalu suka ce muta gida tallahi mun rantsi da Allah innaka lafi dalalika qadim wai har yanzu dama kana cikin wannan rikicin tsufan naka tsoho har yanzu kana cikin rikicin tsufan nan naka karka fassara shi cikin batanka an gane karka ce har yanzu baba kana cikin batanka in sai gaya wa annabi haka za su kafarta an gane ko so ya ka shi sa ladabin fassara sai an kula ko na ji hankali akan makamancin wannan In innaka lafi dalalika qadim kana cikin wato fata wato ina abana da fi dalalin ba za ka fassara shi ba bana yana cikin bata bayyani ba ko tsohon bata ba a wato sai rika ce rikicin tsufa an gane wannan shi ya fi cancanta da haƙƙin annabi ka gaya masa haka in ka ce annabi yana daga cikin bata wa waje da ka bolan a haƙƙin annabi muhammad sallam allah ya ce kuma ya samar da kai bolan mara shiriya mara wahayi a hannunka babu wa'ayi a hannunka ma kunta tajri mal kitabu lil iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha Allah ce ma kunta tajri mal kitab baka san abin da ake kira da qur'ani ba walal iman baka san abin da ake kira da imani ba walakin ja'alnahu nura sai dai cewa mun sanya shi zama haske nahdi bihi man nasha da muke shirewa da shi da goto ga wanda muka so Allah ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamancin wannan in ka zo aka da ka fassara wa wajadaka dallan ya samar da kai mara shiriya a hannu mara annabta a hannu ba za ka ce ya samar da kai batacce ba an gane ko dole sai kun kula da wannan gabobin kar ka je maimakon ana neman garin neman gira a rasa ido wannan kenan suka ce to suka ce tallahi mun da Allah innaka lafi dalalikal qadim tabbas baba kana cikin wato rikicin tsufan nan naka tsoho har yanzu baka daina ba sai ce malam فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء innahu huwal alimul hakim ubangiji ya ci gaba da cewa falamma an ja albashiru yayin da mai bisharar nan ya zo mai bishara da cewa an ga yusuf wanda ya taho da riga a hannunsa yayin da ya zo alƙahu sai ya jefa wannan riga ala wajihi a fuskar baba a fuskar annabi yaqub alayhi salam fartar da kai tsaye sai ya dawo basiran mai gani ya dawo ido ya warke to kaga fi dama idan warakar ta zo haka lamarin Allah yake wani kenan fadi ce sai baban nasu ce alam aqullakum dama ai na gaya muku dama ai na gaya muku inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ni na san wani abu a wajen Allah irin abin da muka sani ba an gane ko mutukar ina roƙon Allah subhanahu ta'ala an gane ko ba zan tabi ba ذكر رحمة rabbika عبده zakariya إذ da rabbuhu nida'an خفيا قال ربي a zan ci gaba abinda albashiru din shi ya fara zuwa an gane ku don abinda suke faɗa malaman tafsiri akwai wani abubuwan da muke tsallakewa saboda mu ɗabi'a shi ne duk abinda za ka zanta sai wanda ka bi diddigi ka tabbatar waya ta tabbata yahuza suke cewa shi ya taho da rigar tunda dama shi ya kawo wa ja'u ala qamisihi bidamin kezib to shi ne ya zo da wannan rigar mai jini wata aka fara masa bishara Yusuf ya mutu to daga sai sauri ya tafe rigar ce ni zan kai kenan sai zo da rigar da kuma ta zama sababin warkewa ya kawo rigar da ta zama bala'i yanzu ya kawo riga don ya share wata abu sai ta maza ya sauri ya zo to amma faɗar hakan mu a ƙa'idanmu shi ne mai jinginan wannan magana majinginanta to amma dai ƙur'ani abin da ya ce wato albashiru mutum ɗaya ne ya fara zuwa yi wa na bishayar tare cewa su da yawa ne ka gane ko tare cewa su da yawa ne falamma an ja albashiru yayin da mai bishara da cewa an ga yusuf kuma ga yusuf ga yadda yake yayin da ya zo alƙahu sai ya jefa wannan riga ala wajihi a fuskar baba farkar da sai baban ya dawo basirin yana gani ƙalin ce alam a kullakum shin ban ce muku ba ne in ni a'lamu min Allah ni na sani daga Allah ma la ta'lamu irin abin da ba ku sani ba na kai muku na san abuwa da yawa wajen Allah wanda ku ba sani ba ƙalin suka ce ya abana ya babanmu kaga kenan to anan gabar yan tullo sun tattara baba ya warke mai bishara ya bishara in ma da mukaddara shi din ne ya kawo rigar da ta zama bala'i yanzu ya kawo rigar waraka dama cewa atibi sayyi'atil hasana tamhuha hadithu umar bin khattab cikin sunan tirmidhi da sanadi sahih wato kabiyar da kyakkyawa akan mummuna wato kyakkyawa sai shafe mummuna inna hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana an gane wani ke duk sanda kai mummuna sai ka zo ka kawo alkhairi to Allah subhanahu wataala zai yafe maka da wancan na yake cewa qalu suka ce ya abana ya mu istaghfir lana ka nema mana gafara Allah na ta mu da muka aikata akan ka akan sabawa Allah kuma akan wato dan uwan Yusuf inna kunna khati'in ay muzunibin tabbas mun kasance masu laifi ne tabbas mun amsa laifinmu mun amsa laifinmu can ba ka sai gaya yusuf ko suka ce wato in kunna khati'in nan ma inna kunna khati'in sun kaga nan tamam sun amsa laifinsu sun amsa wa baba laifi sun amsa wa yusuf laifi kuma a gefe guda sun amsa wa Allah su ma sun yi laifi shi sa ma cewa ka rema mana gafar Allah kaga wannan daga cikin wato halaccin ka nemi salihai su maka addu'a a gane ko ka nemi salihan bayi ka ce su maka addu'a Allah ce walau annahu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadu Allah tawwaban rahima Allah ce da za su saba wa Allah su kuskure su laifi ja'uka sai su wajenka ka nema musu gafara Allah idan suka nema ka nema musu sai ka nema musu gafara Allah to za su samu Allah mai gafara gare su kaga wannan kai tsaye halaccin ka cewa bawan Allah ya abana saghfir lana ya baban mu nema mana gafara halaccin ka ce nema mana gafara hadisi sai muslim hadisi Umar dan Khattab bazan sai ce Umar ka dade a duniya bayana idan ka ce zamani kaza da kaza akwai bawan Allah dan Sham ne a Sham yake ana kiransa Uwaisul Qarni yana da mahaifiya yana biyayya gare ta kuma akwai kusa a jikinsa idan ka haɗu da shi ka ce in ji ne maka addu'a ka ce in ji ne maka addu'a umar ɗan khattab da ya ga lokacin ya yi duk da annabi sallam ya gaya masa da ya ga mutane sun zo daga sham yana sarki sai ce afikum rajul lahu um yuti'uha wa fi yadi bayad a cikin ku akwai kaza kaza kaza har ko wasu ce babu har sai da wasu jama'a suka ce ito eh, ai akwai wani mutum amma ai mu kaskantacce ne ba wani abu ne mutum ne ma ba komai ba can ya ce a kai wajensa yana zuwa aka da sai masa tambayoyi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam suranta ya ce kana da mahaifiya ce ina da ita kuma kana kaza da ce kwarai kana da cuta ta kuta sai ce ta ya ce annabin Allah ne ya ce in na zo na zamanin kai mu a kana halifa na biyun al'umma bayan annabinta ni zan ma addu'a ta ce annabi ne ce ta cike da sama To amma ni ma sai kai mu yayi masa suka yi wa juna to nan ashe sai a gano ashe mutum ba mai falala ne ba a sani ba mutane aka yi kuma sai Allah ya ɗauki abin sa ba shi kenan ba an gane to ya halatta ka cewa salihin bawa yi min addu'a ya halatta wani ai mana addu'a hadisi suna abi daud idan ka yi fari an yi fari lokacin su da umar ɗan khattab sai ce to ayyar da zami mu tashi mu je wajen al'abbas wato an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa manzo alaihi ce ya abbas da mun kasance idan annabi mu yana nan idan mun samu siba ko matsala ta same mu wajen sa muke zuwa mana addu'a yanzu baya nan to ga kai yanzu kai mana addu'a ya addu'a Allah ya saukar da ruwa so da ka kenan ya halatta ka ce wani bawan Allah yi min addu'a Bawan Allah ka ce maka addu'a amma ba wanda ya mai da addu'a sana'a ba kashi-kashi farashi-farashi gwargwadon girman ka gwargwadon farashin ka. wanda a durjan kawai kai tsaye za ka shigo ne ba sana'a addu'a yake ba amma bisa ka shirya zaton a kan layin Allah yake a sa ma addu'a shi ne kawai khalas a sa ma addu'a amma mutum ya zama kasace kuɗi-kuɗi to kai a ƙasa ka zo ko a sama a gici ya kawo ko a miƙe to farashin ka kaza ne wannan shari'a ta hana asar ya tafi daga umar bin yana ganin mutum ya wani mutum yana zauna a gindin masallaci ga mutum ana ana tafiya kasuwa kai baka tafiya ci a ai muna zaune ne mu idan mutum bukata ta same shi sai zai gaya mana mu kuma sai mu gaya wa Allah sai ci kawo mu bulala ya zane shi ta ce naka la ta'lamu anna sama ala la tumtiru zahaba wala fidda ka san sama ba ta ruwan gwalagwalai ba ta ruwan azurfa ta kasuwa duk da ta suwa wani shi ne albarkacin makaranta bai yi ga Allah ka zo da cewa in an ji an wani ka tsari karatun Qur'ani wai suka tankusa kafa wai albarkacin makaranta albarkacin makaranta wannan saiti da ka samu ne albarkacin makaranta kana cikin wani sai wani ya dauko kuɗi ɗuɗai ya ce maka ungo sai karba kada da hadisi kan haka kwarai da gaske hadisi sai bukhari sai muslim hadisi abdullahi dan abbas an musu malik sabai sun je sun yi wata tafiya sun je wani gari sun ma nemi mutanen garin su karbe bakun suka ce ba su karba ba sai ce aka zo aka ce ai sarkin garin maciji ya sare shi ana ta neman magani sai aka ce to ai ga wancan karamka din bakin can a tambaye su da Allah akwai mai magani ana tambaye sai wani ya ce eh gani yana zuwa sai kama wajen isaran ya karanta fatiha nan take sai Allah ya cire ciwo sai suka dauko dabbobi mafi yawa suka dauka suka ce masa gashi sai ce zo zan tafi da shi in annabin mu ya ce mu ci za mu ci idan bai ci mu ci ba za mu damu ku da su suna zuwa madan sallam wato nuna masa ce ya ce ina haƙa ma kasu ya ajiran kitabullah mafi gaske cancanta abinda ya za ku karɓi sakamako a kansa shi ne littafin allah ya ce waduri buli min habi sahami ni ma ku bani wani bangare a ciki an gani ni ma ku bani wani bangare a ciki su wannan kenan suka ce ya abana ya babanmu istaghfir lana zunubana ka nema mana gafara allah akan zunubanmu inna kunna khati'in lalle mu masu zanubi ne qala sai babu na sai ce saufa sai tura abin sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu da sannu zan nema muku gafar ubangiji bai ce kai zai Allah ya gafarta musu ba sai ce saufa imam al-baghawi da ibn kathir ce kusan malaman tafsiri gaba ɗaya sun hada akan cewa wato lokacin sahur yake nufi ku bari sai da asbahi zan nema muku gafara shine yake makawo harfu tanfis harfi da ke da jinkiri saufa astaghfiru lakum rabbi zan nema muku gafara ubangiji na wal mustaghfirina bil ashab da masu neman gafara Allah a lokacin sahur an gane ko yake cewa innahu lallai Allah madaukakin sarki huwal ghafur shi mai lullube asirin bawa ne al-ghafur mai yafiyar zunubi a rahim mai jin kai gabanin sa mu'mini yace falamma khalu alai to kaga yanzu magana an gama yanzu yau za a yi tafiya za a je Yusuf har ma an je ga sarki ko ga babansa ga mahaifiyarsa wasu na cewa a banda mahaifiyarsa ta rufu to babu dalili ƙwar'ani ya ce an ce abawani wa da wakilan baba da baba walidani wajawa kama kana cewa jadidani dare da rana aswadani dabino da ruwa haka ke a loga an ce abawani iyaye biyu ko ba ka ba yake cewa falamma da khalu ala yusuf yayin da wannan family wannan dangi gaba ɗaya suka shiga wajen yusuf awa ilayya abawai sai sauki iyayensa a wani bangare nasa awa ilayya abawai sai ya sauki iyayensa a wajensa su kuma yan uwan suna can nasu su ma da baba da baba ya sauke su a wajensa duk ni'imar da ka samu baka sa iyayenka a ciki ba aikin banza ne wannan shi ne abin da ake so a kula annabi yusuf alayhi salam iwa da ya sauki iyayensa ba wani guri aka jefa su ba ni'imar da yake ciki ya kawo su ya ce su zo awa ilaihi abawai sai sauki iyayensa a wajensa idan Allah ya maka sutura ka tsindima mahaifiyarka a ciki ka tsindima babanka a ciki din ni'ima in kana menene dan Allah ya maka baiwa ya maka falla iyanka suna aikin banza ne aikin wafi mahaifiyarka ta dinga jin cewa yau ga ɗanta kai ganin uwan na bayafi ni'ima da kake ciki ba rayuwarta duk sanda ka je gaban mahaifiyarka ka dinga ganin ga wata ga wata mai wani irin aiki ga wata wata ta ita ta sassaƙa ka annabi sallallahu alaihi cewa wala duka min kasbik dan ka sassaƙa ka ne aikin ka ne duk falalar da kake ciki ita ce shine ba don su ba da baka samu ba shi sa Allah duk sanda zai kawo 'ya'ya sai ke cewa sai ka ji kiransa al-kasbu ma agna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa ba za ta amfana da shi komai ba da abin da ya sassaƙa ya tsururuta na 'ya'ya alkasbu 'ya'ya shi ne kasbu da na kiran kasuwanci haka suka ce kasuwa to wannan ɗanka inda ka zan sassaƙa ka don kana da ni'ima baka sa babanka a ciki ba aikin banza ne aikin wafi ga azumi ya zo wani babu sai e eh, ya mata kara ya kai mata dankali amma a gidansa za su ci kaji za su ci kaza bai taba tunanin ya dafa kaza ko wani romo ko wani dargozo ko wani kayan kwalam da makulashe ko wani kaza da shirya ya samu wani ko daɓiri ko wani harshe ko wani kaza ko wani abin nan ya kai wa tsohuwarsa bai wannan tunanin ba a tunaninsa waccan ita ce ta fi cancanta matarsa ta gida ba lallai ta ci ta gode maka ba tana ci tana cewa kaga dai na ji ya ma fi daɗi Eh, na ji ya fi daɗi ya aka kasiyo wannan ne amma dai wannan tun yankan shekarar jiya ne ko yawa Allah ke ka taimaki a cewa da bi dabi man ta'ud duk sanda za ka kyauta ka fara da wanda suka zama maka dole uwa kenan in dai uwarka tana raye ita ce ka ita ce dolan ka wannan kenan a hadisi ya tafi sai bukhari da muslim daga hadisin abu hurairah hadisi nan mai tsayi hadisi salasa allazina awau, ilghar mutanen nan guda uku da suka tare a kogo tsayin tawassulin da ya ce ya Allah na kasance ina da wato iyaye biyu wa kuntu la aghbiqu ahlan wa malan na kasance ba na ciyar da iyalina ko dabbobina face sai na fara da iyayena sai wata rana fa'awa to sai ke cewa to cike da suke cewa fana abi tsanabu shizar sai na tafi in je in yi roron ice in kawo sai na ya jinkiri da na jinkiri ban dawo da wuri ba da na dawo wato sai na zo musu da abincinsu sai na same su wajen tuhuma na imaini na samu baba da baba duk sun yi bacci ya ce fakaritu an uƙi wahuma sai na ƙi su na tsaye a kansu har sai da asibahi ta ɓullo ina tunanin kowa su farka tsakar dare da asibahi ta sai na gawa ta musu abinci ya ce ga kuma wasu biya ga kuma ƙananan ƴaƴana fa ya taba gauna ko ya taba gauna inda ƙadami suna ta kuka wajen ƙafata sai na ciyar da su ni kuma fa abai da sai na sai na fara ciyar da babana da babata ya Allah idan nayi wani abin dan kai ka bude mu fita sai Allah ya bude kogon duk abin da zaka yi na ni'ima ka fara da iyayenka eh yawa yake cewa wato yace awa ilaihi abawai sai su ki iyayensa a wajen tsawon, qalu sai ce udkhulu misr insha Allah yace ku ci gaba da shigowa misr da izinin Allah cikin kwanciyar hankali ma'ana nan kama wata dama yake ba wa iyayensa wannan dama ce taku wannan haka ake yi dama ce ku ci gaba da shigo ta insha Allah da izinin Allah kuma amini na cikin aminci ba wanda zai tsangwame ku ba wanda zai hantare ku kaga amini na kuna masu kuna amintattu shi sa abin da ya ga Muhammad sallam laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq ya ce latadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhallaqina ru'usakum wa ta takhafun kuna cikin walwala kuna cikin nishadi wato haka za ku ci gaba da shigowa kaga ya ce musu udkhulu tare da cewa sun shigo sai kawo shi da siga ta mawadi'a ta baya wato ta amri ba dan kuma ba dan nan gaba fitai baba yanzu ku shigo cikin aminci to haka nan gaba duk wanda yake naku ya naku ka shigo misalan cikin aminci da ku ce lokacin ku ne wannan kenan duk ni'imar da ka samu ka gaya wa iyayenka su shigo ka shigo da yan uwanka ka shigo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ulya khairu min al-yad sufla hannun kyauta shine mafi alkhairi fiye da hannun karba yace wabda bi ta'ul ko kyauta zaka ka fara da waɗanda kake daukar nauyi ga waɗanda suka zama maka dole wannan kenan yake cewa wa rafa'a abawaihi sai ya ɗaga iyayensa sai ya tsora su an shi a kan karagan mulki kaga abin da ake gaya ma duk ni'imar da ka shiga sai ka sa iyayenka a ciki kujerar fata mulki ba fa mai hawa sai sarki to sai shi ya sauko ce baba kwawo baba ya ɗana kujerar mulki ya ɗana kujerar annabta dama shi ma annabin ne ka kuma ya ji kuma ya warke yanzu yana in ya idan sai yana gani ya ɗora babu ita ma ta hau ta ji ta a ciki inda ka san menene a cikin mai haka ake yi ka ɗauki babanka ka ɗora shi a kai babanka ka ɗora shi a kai ka she mata duk irin wani nau'in kaya da ka za ta ji nishaɗi za ta nishaɗantu ka zo ka ajiye mata ka buɗe mata takarda ta kayan alheri mace to ka in ka ce ba aka tsaye ta ci lokacin galibi iyayenmu su abinda suka sani ungo ƙarshen da kana tafiya Tana da an yi kai ku ungo ku cinye ka dan sa ta a gaba kana dauke mata kewa kana mata fifita ko kana je dan Allah ki kana mata magiya tana dan ci tana ji kaga wannan da dadi eh yawa ga wani ma kamar zai fi shi dadi yawa wannan arama kura aniyarta babanka ya karu wahala a kanka ya bata lokaci ka zo baba yau ya gamsu cewa kai wasu iyaye suna shi kwana wani ka gamsar da ka cewa ka yaya bakai ne kayan amma mutum ya samu ni'ima ya bayyana da cewa na musamman samarin mayu ba ruwansu da iyayensu uba ya zo ya aski na yaro ya aski na shi mutunci ya zo shi ya tuka ban babansa babansa rin kaga babansa ya ɗauko ruwa aka ga shi da karfin sa cikin ya rubuta da irin wa'in yaran dole iyayen ka sa ne ma da ya saka ya ce wani ba abu ya al'arshi ya tsohon iyayen su aka wannan ka raga ta mulki wa hannu na husu jira su kuma suka faɗi suke masu sujuda a shari'ar su wato za ka iya yi wa wato wani zai iya wani sujuda don girmamawa shi ne ka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa kullum ya adam suka yi adam yake cewa wasu kullum ni mala'ika tis judu li adam fasajadu illa iblis aba wasu takibar wa kan min kafirin muka ce mala'iku ku faɗi ku sujuda ga annabi adam su kaga kina akwai shari'o'i da yawa da wani zai iya wani sujuda amma mu a shari'a ma hadisi ummu salama ce sai muslim wani ba zai wani sujuda ba sai Allah Allah kaɗe za a sujuda walau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha min azmi haqqiha 'alayha ya ce da zan ce wani wani sujuda mu a wannan shari'a da na sa mace ta dinga mijinta sujuda saboda girman haƙƙinsa da ke kanta girman haƙƙinsa da ke kanta wannan ke yake cewa wakala yake cewa ya abuti ya baba haza ta wili ru'yayi wannan shi fassara mafarki na min qabl wanda yi shi tun a baya yace idan yake cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytum li sajidin nayi mafarki naga ahada ashar kawkaba wato wata guda wato tauraro guda 11 wa shamsa wal qamar naga rana da wata <clears throat> ra'aytum li sajidin suna masu sujuda gare ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani ja'alaha rabbi haqqa annabi yusuf sai ce Allah ya sanya wannan mafarki na ya zama gaske dama mafarkin annaba gaskiya ne yace ya bunayya yake cewa na gani annabi ibrahim yake faɗa akan ɗansa isma'il yake cewa wato inni ra'aytu anni azbahuk na gani a mafarki ina yanka ka zai ci qala ya abtu fa'al ma tu'mar ka aikata abin da aka umarce ka da shi annabawa ru'yatul anbiya haqq an gane ko nau'in min alwahyi almuhi ilaihim nau'i ne daga cikin nau'in wato wato wahyi idan annabi ya ga abu gaske ne wani kenan ba sai su ce kyakkyawan mafarki yanki ne ɗaya ne daga cikin yankuna arba'in na annabta kwarai daga ciki kenan mafarki kyakkyawa na mumini wato idan ka haɗa gaskiyarsa gaskiyarsa su arba'in zai baka annabta haka abinda ake nufi kenan wa qala ci ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yai wannan shi ne fassara mafarki na min qabl da nan shi tun tali tali tun a baya din nan shekara arba'in ko makamancin haka a baya qad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji na ya sanya ta zamo gaskiya wa a ahsana bi Allah ya kikita mu kaji ko bai fara korafi ba bai ce ya wahalar da ni ba sai ce iz akhrajani min da sai ce Allah ya sa a kurkuku bai fada ka sai dai fara fada ni'ima yawa wa qad ahsana bi ubangiji na ya kikita mu iz akhrajani min sijin lokacin da ya fito da ni daga kurkuku wa a bikum kuma yau kuma gashi ya zo da ku baki ɗayan ku min albadwi kun zo daga kauye ko daga garin ku min ba'di an nazaga shaitan bayan shaitan yayi barna yayi abin da yayi baini wa baina ikhwati na da yan uwana kaga kenan ma ya musu uzuri cewa yake ba ma su suke ba shaitan ne kuma wannan yana daga cikin ni'ima Allah ya tattara ka da yan uwanka duk sanda ga ga iyayenka ga yan uwanka da ta ni'ima ce kake da ita don cewa ja'a bikum min albadwi ga cewa ya zo da ku daga gari ko ya zo da ku daga kauye dukkan an gane ko ana cewa albadui ko ya zamo ƙauye ko inda bai kai wani gurin ba zai za ka ci kai a birni kake to amma ka kalli wanda yake birnin london da wanda yake nan suka ci nanani ne a ƙauye an gane ko <laughs> yawwa kullum abin duk da cewa albadu duk inda za a ce masa ƙauye ko ake kiransa misar sunansa birni kenan misar birni to duk inda yake ba nan ba za su iya ce masa ƙauye kwarai da gaske Allah bai aiko wani annabi daga cikin mutanen ƙauye ba eh kwarai da gaske dukkan annabawan Allah mutane ne a birni Allah yake aiko su kuma sai ya sa duk wani abu da zai bayi zuwa ga wani ci fuskar sa Allah subhanahu ta'ala sai ya toshi wannan na'am yace wa qad ahsana bi ubangiji ya ta mu iz akhrajani min sijin san da ya fito da ni daga kurkuku waje a bikin kuma ga shi ya zo da ku min albaduwi daga ƙauye min ba da allah zaga bayan shaitan aina zaga bi ma'ana fasada bayan ya barra baini wa baina ikhwati tsakanina da yan uwana inna rabbi lallai ubangiji na latifun ay lutfin ma abucin tausasawa ne lima yasha asalin ma din bi ma'ana man kamar fankishu ma babalakum ay man babalakum kenan inna rabbi lallai ubangiji na latifun mai tausasawa ne lima yasha ga wanda ya so innahu lallai Allah mu isirki huwa alim shi mai cikakken sani ne alhakim gwani cikin aiki sai رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وبجد rabbi ya ubangiji na annabi yusuf to kaga ya ga iyayensa bukata ta biya komai to suka ce anan ko sai roki mutuwa Allah ya kashe shi suka ce babu wani annabi da ya roki mutuwa saboda annabi yusuf shi ya ce Allah ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya zama dole mutum zai roki mutuwa ya ce rabbi ahyini ma kanta hayatu khairul li Allah ka kara da ni idan rayuwa ta zata zama alkhairi wa tawaffani ma karatul wafa khairul li ka mutuwa ta a karbar raina idan mutuwa ita tafi min alkhairi amma kai tsaye a musulunci yau ba za ka roki mutuwa ba annabi yusuf annabi ne Allah ya bashi wannan dama zai iya roka akwai magabata da yawa cikin wannan al'umma su suka roƙo su mutuwa kamar imamul bukhari ya tashi zai tafi samarkand zai je wa'azi ya hawo raƙumi ko kitse kenan suke cewa rabbi qad daqat alayya al-ard bima rahbat faqdibni ilayk Allah duniya ne taimakon kunci ko karbe ni to da suka ce ko gaba ko sai zazzabi ko sai sai rasuwa eh ba na abin nan to yace rabbi ya Allah ya ubangiji na qad atitani min mulki ka bani mulki wa ni kuma ka sanar da ni min ta'wil na daga fassara zantuka fassara mafarki فاطر السماوات كين مقاجد سمي والأرض لتأسي أنت ولي كاجكو كين مجب أن شل في الدنيا والآخرة كين مجب أن شل في الدنيا زلاجنا أنت توفاني مسلما كاكربي رجل مسلمي وعلى حد بسلمي kaɗan daga cikin sadai don mu sadai shi aka to shi ko salamu alaikum